Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International Assalamu alaikum. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa. Shirin yana kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana ne kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tashar. A cikin wannan shirin za mu amsa tambayar da ke neman sanin alfanun takaita amfani da tsabar kuɗi. Dalilin da ya sa ya jefa al'ummar Najeriya cikin kunci ta kuma mafita. Madala za mu shiga cikin shirin gadangadan da wannan tambayar da ta fito daga Zakariya Salifu Gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal, Jamhuriyar Nijar. suka ce mecece hikimar kafa dokar ta bace idan ƙasa na fuskantar wani iftila'i kuma menene wannan doka take nufi a irin wannan yanayi to akan wannan tambayar wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje ya tattauna da malam umar muhammad shira ɗan jarida kuma masharhanci kan lamuran da suka shafi dokokin ƙasa to dokar ta bace kamar yadda sunan yake nufi wato fasali ne na tsarin doka ko karfin iko ko karfin mulki da ake bujiro da shi haka bakantattatan idan bukatar gaggawa ta taso wato ba tanadi ne ko tsari ne na doka da ake amfani yau da kullum ba amma in akwai wata bukata ta musamman ta gaggawa to sai a bujiro da dokar ta ɓaci saboda ya baiwa masu iko daman ƙarin ƙarfi da dama domin su aiwatar da wasu matakai waɗanda za su dakushe matsalar da ake fuskanta matsalar nan kuma za ta ta'allaka ne ga wace iri ce ta shafi rayuwar mutanen ƙasa ko mutanen yanki matsala ce ta tsaro kamar ƙasa ta shiga fitintinu ko tashin hankali ko yaƙi matsala ce ta annoba matsala ce ta karyewar doka kamar an shiga tarzoma ko yaƙe-yaƙe tsakanin al'ummomi ko wasu ƙungiyoyi wadda har tasirin sayirin jaye ga zamantakewar ƙasa ko yanki to a nan ne kuma masu karfin eh, iko sai su bukaci dokar ta ɓaci saboda ba su ƙarin dama ba sai an jira an bi matakai da aka shimfiɗa na yau da kullum kafin a aiwatar da ah, wani karfin iko na hanyar tsawatarwa ko amfani da karfi domin dakushe wannan matsala da ta kunno kai ba. Yawwa to masu tambayar kuma suka ce eh, mecece hikimar kafa ita wannan doka ta ta ɓaci musamman idan wani iftila'i ya auka wa ƙasa. To ah, dokar ta ɓaci kamar yadda muka bayyana ta ana kawo ta ne domin maganin bukatun gaggawa bukatun gaggawa nan kuma sai in har sun kawo barazana ga ci gaban ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali da yanayin tattalin arziki da yanayin zamantakewa na wuri misali akwai ƙa'idoji gagga guda hudu kafin an ƙasa ko gwamnati ta aiwatar da dokar ta ɓaci na farko idan yaƙi ya tunkaro al'umma to a lokacin sai a ƙaddamar da dokar ta ɓaci saboda ba za a rika amfani da tsari ko tare tardin doka na yau da kullum sai an jira sai an yi taron majalisar tsaro sai an jira sai an rubuta takarda ta je can da can ba sa'annan na biyu idan akwai wata annoba da ta taso ta tunkaro ƙasa amma ba ta shigo ba tana neman faruwa to sai a kaddamar da dokan ta ɓaci domin a dakushe ta katta iso ta shafi ƙasa din sa'annan na uku kuma idan annobar ta riga ta auku ta faru to sai a kaddamar da dokan ta ɓaci domin a yaƙe ta a yi maganinta a fatattake ta a kore ta sa'an nan na hudu idan annobar ta riga ta zo ta yi tasiri ta yi ta'adi to lokacin da aka shawo kanta kuma sai a kaddamar da dokar ta ɓaci domin a samu a murmure wato a yi jinyarta a fito daga cikin matsalolin da ta haifar abin da ake kira da turanci recovery to waɗannan su ne tare da a dukkan duniya kuma dukkan sassan duniya kowace ƙasa tana amfani da dokar ta ɓaci eh, kamar mu a nan najeriya tanadin tsarin mulki sashi na biyar shi ya wa ah, shugaban ƙasa dama na ya aiwatar da dokar ta to amma shi ɗin mafa akwai ƙa'idoji to idan aka kaddamar da dokar taɓaci to a lokacin fa akwai dama na iya karya doka ba za a yi la'akari da 'yancin ɗan adam ba to tasirin ta kenan in wuri ka mallaka za a iya kwace wurin domin a yi amfani a kawo zaman lafiya a cimma bukata ko burin abin da aka sanya gaba a lokacin yauwa to bangare na karshe na tambayar su suka ce menene kuma wannan doka take nufi a irin wannan yanayi na yanayi na dokar ta bacin to a yanayi na dokar ta ɓaci abinda take nuna shine cewa an shiga wani yanayi da kowa zai koma cikin nutsuwa na sosai domin a ɗauki matakin gaggawa a gudu tare a tsira tare saboda kar ƙasa ta shiga wani jidalin da zai durkusa da ita gaba ke daya babbar manufar dokar ta ɓaci kenan kaga alal misali a najeriya a wannan sashi na biyar na gundun tsarin mulki aka ce shugaban ƙasa ne kawai ke da iko zartar da dokan ta ɓaci a ƙasa ko a wani yanki na ƙasa to amma shi ma ba zai yi ba sai ya tura wa majalisa a rubuce cewa ga dalilin sa kuma saboda haka ya kaddamar da dokan ta ɓaci a wurin majalisa ita kuma sai ta yi zama sai an samu rinjayen biyu bisa uku na wakilan majalisar dokokin ƙasa sun amince kuma eh, majalisa za a tura mata bayan ya yi ɗauki matakin nan ne cikin kwanaki biyu in majalisa tana zama amma in lokacin da majalisa take hutu ne zata data ta zauna kai cikin kwanaki goma duk wannan yana nuna maka wato lokaci ne na bukatun gaggawa kenan ba a bukatan a jira lokaci duk wata bukata da ba za ta jira lokaci ba domin a tafiyar da ƙasa domin a kiyaye rayukan jama'ar ƙasa domin a tsirar da mutuncin ƙasa ko an kawo mata hari ko mamaya ko kuma tattalin arziki ya shiga wani yanayi wadda ya kawo abin da ake kira lawlessness an fara karya dokoki a sassan ƙasa yanzu kamar lokacin da aka yi magana ensas sas din kaga saura kaɗan da gwamnatin tarayya sai ta kafa dokar ta ɓaci. to malam umar muhammad shirin mana godiya matuƙa da amsa wannan tambaya. to na gode allah shi taimaka. in ka ji maruba suna maharba suna ta in kala ba shakka sun ta da zomo ne inda sun da da mutane ba su yi baya. To sai wannan tambayar da ke cewa menene alfanun tsarin nan na takaita mu'amala da tsabar kuɗi watan cashless a turanci. Shin me yasa tsarin ya jefa mutane cikin wahala a Najeriya? Kuma mecece mafita? Me nasara nasara funtuwa ne ya aiko mana da wannan tambayar? To a kan wannan tambayar ga ganawar wakilinmu na Kaduna Aminu Sani Sado da Dr. Adamu Usman Abubakar, masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wannan tambaya da ya yi abin da ya shafi cashless policy wato a turance wani tsari ne wanda yake rage yadda mutane suke amfani da kuɗi wato hada-hadan kuɗaɗe ta hannu a yanzu idan aka yi tsarin sai ya zama na duk wani hada-hadan da za ka yi na kuɗi zai zama ta bankuna ne kake yi da wasu tsare-tsare to babban amfanin shi shine gwamnati za ta samu dama ta iya mai ake cewa ne da hausa control na yadda al'amuran suke tafiya a cikin gida najeriya misali kenan saboda za su gane me ya shiga me ya fita idan kuma aka kawo wani tsari kamar in aka lura hauhawan farashin kayayyaki ya yi yawa abinda muke kira inflation idan akwai wannan cashless policy din nan da nan su cbn suna da wani kwamiti da ake ce mashi monetary policy kwamiti wanda su ne suke za su iya ƙara kudin ruwa na ƙasa wanda idan aka ƙara maybe zai hana mutane samun cikakken dama su je su karɓi basussuka daga banki su yi ta kashewa a cikin ƙasa na maybe ba gaira ba dalili To dakta wannan tsari da na rage yawan mu'amala da kuɗi tsabar kuɗi a hannun mutane yana da alaƙa da canjin naira ko canjin kuɗi da ake fama da shi yanzu a Najeriya. Idan zan iya tunawa lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya ya ba da sanarwar cewa za a canza tsarin kuɗin Najeriya ranar 26 ga watan Oktoba kenan ga watan goma na 2022. ya yi maganan cewa a shekara ta 2015 a najeriya abinda aka san ake da shi shine naira tiriliyan 1.4, amma a lokacin da ya yi wannan magana shekara ta 2022 yana maganan akwai kudaden da suka kai naira tiriliyan uku da wanda ba su san ta ina wa'incan kuɗaɗen suka shigo ba har suka karu ka duba abin ya ninka ma fiye da duk inda ake tunani yana ɗaya daga cikin dalilin da suka ce to za su canza wannan kuɗin domin abin da yake faruwa tsakani da Allah idan aka bar kuɗi ya daɗe zuwa wani lokaci ba a canza ba akwai wanda irin masu yin kuɗaɗe na jabu a hankali a hankali suna kara sanin yadda za su yi har ya kai sun iya gano yadda za su yi kamar yadda ƙasa take buga kuɗi haka za su buga wanda ko ma'aikatan banki wani lokacin zai masu wahala su gane cewa wannan kuɗi ne na jabu ko kuma ba na jabu ba. To me yasa a Najeriya aka sha wahala wajen wannan sauyi? To gaskiya babban abin da yasa aka sha wahala a Najeriya kusan komi namu za ka ga muna yi daban ne da na abin da ya kamata abin da nake son al'umma su fahimta shine tsari na tattalin arziki da duk za ka kawo sai ka duba ka ga menene alfanun shi me kuma rashin alfanun shi ga jama'a duk wanda yake ɗalibi ne na tattalin arziki zai gaya ma yawanci manyan professors mu suna gaya mana shi likita zai iya kashe mutum ne a lokaci guda mutum ɗaya a lokaci guda amma tsari na tattalin arziki idan ba a yi tsari mai kyau ba ko aka yi tsari wanda ba yi da amfani zai kashe al'umma da dama to mu abin da ya sa muka sha wahala an yi tsarin ne ba a bincike ba an gano cewa mutanenmu da suke ƙauye mutane nawa ma suke da bankuna ko mutane nawa suke huddan da ya kamata na bankuna yaya kasuwancin mu zai kasance duk ba a yi wannan ba kawai aka fito da wannan tsarin wanda shi ne ya haifar mana da wannan hali da muke ciki na rashin jin daɗi da kuma takura na rayuwa zan baka misali na je wani ƙauye akwai abin da ya kai ni na ga gungun mutane muna fira da su suka ce mun duk su 'yan kasuwa ne amma dalilin wannan canjin kuɗin ya sa yanzu ba sa iya fita ko ina yawancin jalinsu ya fara karyewa wanda idan abin ya ci gaba a haka Allah kaɗai ya san abin da zai faru mutanen da za su wahala a kai. To dakta da ƙarshe menene mafita? Mafita shine duk idan an tsara wani tsari na tattalin arziki kamar yadda na fara bayani za a duba me amfanin shi me rashin amfanin shi ko da an duba aka ga oke amfanin shi ya fi rashin amfanin shi yawa sai aka yi tsarin kuma daga karshe sai aka gano a to duk da aka yi wannan tsarin an samu matsaloli da dama a wannan tsarin to me ya kamata a yi sai a gano cewa ok wannan tsarin ya haifar da matsala kaza ya haifar da matsala kaza ya haifar da matsala kaza to bari mu maza mu maganin wannan matsalan kafin ya kai wani lokaci da mutane za su ci gaba da cutuwa abin da ya kamata a yi a wannan tsarin da ya ya faru shine sai su duba su ga to mutane ga halin da suka shiga to me ya kamata nan take a yi wanda zai rage masu wannan radadin ko dai a daga ko kuma a yi maza a sako wannan sababbin kuɗin yadda kowa zai wadata to amma abin bakin ciki shi kan shi gwamnan babban banki yana cewa yanzu ma ba su da daman da za su iya ci gaba da bugawa sai sun samu wasu kamfanoni na waje za su buga wannan kudaden kuma na san akwai taron da aka yi na ƙasa gaba ɗaya na shugabannin ƙasa tsofaffi da sauransu wanda a ciki ma sun ba da shawara ko dai a ƙaro wannan sababbin kuɗin ko kuma a maida ma al'umma da tsofaffin kuɗaɗensu wanda na san maida masu da tsofaffin kuɗaɗen zai yi wahala domin ana son a janye su ne daga hannun al'umma to amma ai maza a saki wa'innan kuɗaɗen yadda kowa zai samu ya wadata. To dakta muna godiya da amsa muna waɗannan tambayoyi da kai. Masha Allah ni ma na gode. Allah ya bada sa'a da nasara ba shakka anan na da kuɗi na daidai ta nan na da kuɗi na ya ina magana babu wanda zai ce kala sai ka ce na same ku kun yi jam'in sallah rayuwar nan fata mu babu tsoron Allah me kake so mu faɗi gare ka bawan Allah ni na zo ranan nan yi sallama kuka amsa an sauke jakata na kai hannu muka gaisa na ce fa ni bako ne na fito daga nesa har na same ku kuna ta tsokanar me masa to hakika ran nan anan na da kuɗi na Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambaya ta adireshin mana imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Za mu ɗora da wannan tambayar mai cewa, wai shin akwai dokar zagaye na biyu a dokokin zaben Najeriya ne? Sannan idan 'yan takara suka gaza samun kashi nawa ne a cikin ƙuri'un da aka kada za a tafi zagaye na biyu. ko kuma jihohi nawa ne ake son ɗan takara ya ci zaɓe. To tambaya ce daga baban gida Yusuf na faɗa jihar Gombe a Najeriya. Kuma domin amsar wannan tambayar ga zan tawar wakilinmu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abakar da barista mai nasarar Umar Kogo Faskari. To akwai dokoki da dama da suka yi tanajin zagaya na biyu. Eh, tun daga tsarin mulkin najeriya zuwa dokokin zaɓe uh, ita zagaye na biyu yana tasowa ne a matsayin mukaddare ne farko dai shi shugaban kasa yana so jama'a su fahimci cewa a hurumi na sashe na 130 na tsarin mulkin najeriya shine babban jami'an gwamnati kuma shine ruwa wanda ya zagaye ko ina a kasar nan kuma sashe na 14 sakin sashe na ɗaya ce jama'a su ne waɗanda ake togo da su wajen zaben wanda zai shugabance su to a haka ne ake son shugaba ya kasance yana da goyon bayan kowane bangare na ƙasar nan tsarin mulkin abin da ya fito da shi da doka zaɓe shine sai ka kasance kana da mafi rinjayen ƙuri'a mataki na farko kenan sannan mataki na biyu kuma ya kasance ka samu biyu bisa uku na jihohin najeriya biyu su isa uku na jihohi 36 su ne jihohi 24 waɗanda a kowane ƙuri'a ka kata gaza ɗaya bisa hudu na yawan ƙuri'a da aka kada na wannan ma'ana ka ta gaza kashi 25 bisa ɗari na ƙuri'un da aka jefa a nan wurin to a nan wurin e, zaben da ke tunkarowa muna kyautata hasashen za a yi kunnen doki ne musamman ba ni so in faɗi jam'iyyu musamman akan jam'iyyu guda biyu da suke manya muna da kyautar zaton za a yi kunnan doki ne jam'iyya ta ɗaya tana togo da ƙarfin yawan jama'a jam'iyya ta biyu kuma tana togo da ƙarfin yawan gwamnoni ko in ce jihohi to kaga wannan na iya samun yawan jama'a wannan kuma yawan jama'an ta bai kai na wannan ba amma kuma ta iya samun yawan jihohi da suke goyon bayanta ma'ana ta fi samun sama da 24 eh, bisa eh, biyu bisa uku biyu bisa uku wato na jihohin najeriya sun ba da kashi 25 bisa ɗari to idan wannan ya faru abin da doka ta tanadi shine za a sake wani zaɓe zaɓen da za a sake amma maimakon jam'iyyu goma sha takwas ɗin nan jam'iyyu guda biyu mafi rinjaye su ne kawai za su shiga takara saura abin da za a yi shine zai waɗannan jam'iyyu guda biyu za su yi zawarcin goyon bayan sauran jam'iyyun nan guda goma sha shida kenan to a nan ne wanda ya fi rinjaye babu magana uh, kashi 25 bisa ɗari na jihohi biyu bisa uku na jamhuriyar najeriya ba wannan a wannan zaɓe na biyu koda da ƙwaya ɗaya ne ƙuri'a ka zarce mu gudan to kai ne wanda ya ci zaɓe wannan shine matsayin doka a najeriya wato doka ta yi tanadin kenan kamar yadda na fahimci bayaninka na'am na'am kwarai da gaske yawa to ya sa'annan kuma tambaya ta biyu ya ce sa'annan idan 'yan takara suka gaza samun kashi nawa ne cikin ƙuri'un da aka kada da zai sa har a tafi zagaye na biyu eh, to abinda ake bukata sharuɗa guda biyu ne sharuɗi na farko shine ya zama ƙuri'unka sun fi rinjaye na biyu kuma bayan sun fi rinjaye ya kasance rinjayen ka samo su ne a matsayin kashi biyu bisa uku na jihohin najeriya kana da ɗaya bisa hudu na yawan ƙuri'un nan ma'ana ka gaza jihohi ashirin 24 waɗanda suke kana da kashi biyar bisa ɗari na ƙuri'un da aka kada wannan shine abin da doka ta tanada da kuma ƙa'idojin zaɓe sai in gidan ka samu waɗannan ne sannan to amma in kasance ka samu ɗaya baka samu ɗayan ba to ba zai yiwu a iya cewa ka yi nasara ba saboda haka da kai da kake mafi rinjaye a ƙuri'u ko kuma yawan jihohi da kuma wanda yake na biyu a jadawalin goyon bayan 'yan najeriya to ku biyu ne za a haɗa ku zo ku yi zaben raba gaddama wato zaɓe na biyu kenan a inda in aka zo sauran jam'iyyu da sauransu za ku yi zawarcin su su kuma su baku goyon baya da sauransu to a nan aka samu mafi rinjaye ko da yawan ƙuri'un bai kai yawan ƙuri'un zaben farko ba inda ka ɗara magudan abokin takaranka ko da da ƙwaya ɗaya ne to ka zama shugaban ƙasa. to masha Allah muna godiya barisa da wannan dama da kaba sashen hausa na radio france international da kuma fatan mai wannan tambaya da masu sauraro sun magamsu duka muna shirya a da yaushe mu ba da ansa duk lokacin da aka lokaci ne na tashi hankali na da na da ungwada abinda za na harada ne wuyar samu zama muke kamar jida mai ko muke yaman gyada Inda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu. Muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kawai su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo. Suna siya mu adana, baran da mu su samu ɗaukarin sana. Mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce su sun yi ba. Mai lokaci ya shuɗe, ga rayuwa ta bauɗe, tare ilimi. madalla muna fata an fa'idantu da abin da aka samu a shirin nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin injiniyan da ya saita mana sautin shirin ibrahim tukurkefi da kafitanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu